A taron manema labaran da ya kira da kafafen ƙasa da ƙasa ministan tsaron ƙasar Nishar Alhashi Kalla Mutari ya tabbatar da cewa yanzu haka kasashen g Sahel sun girke askarawansu a kan iyakokin Burkina Faso, Nishar da Mali domin kakkaɓe 'yan ta'adda a matsayin wani matakin share hanyar kai gagarumin farmaki a arewacin Mali, yankin da ake ɗauka a matsayin matattarar masu tayar da ƙayar baya. Aiki ya fara kwarai duka wannan ƙasashe kowa na da soja daidai wannan wajen. to su ne an ka kayyade yanzu an ka ce duka sojojin nan su matso su mace iyaka kowa an ba shi adadin nisan da zai yi da iyaka in ya so a mace duk wani eh, barazanar da muke iya samu mun yi niyya ne ƙasashenmu mu yaƙi da kanmu don mu kiyaye matsaloli da muke fuskanta wani bai iya mana yaƙi sai mu da kanmu kimanin miliyan 400 da 'yan na dala ne ake bukata domin tafiyar da ayyukan rundunar ta jason sahel ya zuwa yanzu kasar faransa da tarayyar turai da kasashen nishar mali mauritania da burkina faso sun bayar da gudunmuwar miliyan 108 yayin da a baya-bayan nan kasar amurka ta yi yunkura da miliyan 60 na dala abinda ke nufin kasashen duniya sun fara canza tunani dangane da tasirin wannan runduna mun nihi majalisar ɗinkin duniya kuma ba sadaka ce muke faɗa muka ce yadda take badawa ga kowane kasashe wanda ke cikin matsala mu ma ta gwada mana irin tata gudunmuwa da za ta kawo don mu ta da wannan aikin Wa an sai kasashe sun ce sai an lissafa a ga in muna iya aikin shine ne magana eske afirkawa suna iya gama kansu su yi aiki su ci nasara kan shi sai in an gani sa'an nan a kawo mana goyon baya mun ce wannan ba mu tsoranta tunda mun san mun iya kuma muna iya mutuwar wasu dakarun amurka hudu da takwarorinsu na nijar hudu a sakamakon kwanton bauna da 'yan ta'adda suka kai musu a farkon watan jiya a ƙauyen tango-tango na ci gaba da haddasa cacar baki sai dai ministan tsaron ƙasar nijar na cewa 'yan nijar sun gane cewa amurka suna iya su je su yaƙi tare da takwarorinsu 'yan nijar har mutu sun zo ne don su kama mana tunda kowa ya san can inda an ce sun haɗin babu komi bancin 'yan ta'adda wanda ke ma kasan mu baraza babu wani abu wanda amurka ka tsaro can wanda ba 'yan nijar ba wanda ba iyakan mu ba mu cici kuci ba namu ne ba sai in yi ma gwamnatin amurka da jama'a amurka in musu gaisuwa ga da abin da ya faru in yi ma waɗannan hwata allah shi musu gafara in yi ma mutanen mu hwatan allah shi masojinmu wanda sun ka hwaɗi gafara Masana al'amuran tsaro sun bayyana jamhuriyar Nijar a matsayin wani yankin da ke da tasiri sosai wajen cimma nasarar matakan murkushe matsalar ta'addanci, safarar makamai da miyagun kwayoyi da suka addabi duniya. Dalili kenan da ƙasashen yammaci ke faman samun yardar wannan ƙasa domin kafa sansanin soja. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.